na amince zan bi ku mu koma tare in zauna tare da ita nima in rinka ganin ta dussar da nake so amma ku yi min alkawari ke da mijinki dussar da muke so za ku kawo mu gida ni da mahaifiyarki muka ce duk da hausar tasu ba iri ɗaya ba ce amina tana ganewa a take dr amina ta kira his excellency suka yi magana ta gaya masa ko mai kenan da abin da kakamar yama ke so ya ce ta ba shi kakata kasancewar tana jin hausa sosai magana ya yi mata da amina ba ta san me suka ce ba ta dai ga kaka ta hau haɗa kayanta ta ce ta amince za ta bi su najeriya kuma tare da su jal'an baki ɗaya da ƙannen mahaifin gwaggwaza a tafi za su raka ta ɗakin ta sai su dawo ita kaka da gwaggwa su zauna tare har illa masha'allah Allah. muka ce kukan daɗi amina ta fashe da shi ta shige ɗaki ta rufe ƙofa ta kira angon nata to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a bakin tafkin wanka swimming pool ɗin gidansa yake zaune bisa fararen kujeru cikin gajerun rumfunan gargajiya waɗanda aka fi sani da buka sai yake da jalabiya mai yankakken hannu ruwan madara a gabansa tebur ne karami shaƙe da kayan marmari yammaci ne mai lumshi da kadawar iska mai sanyi kasancewar damuna ta kawo kai mujallu da jaridu ne fal a gabansa waɗanda duk shafukansu na farko hotunan kyakkyawar fuskarsa ce ta mamaye su yana duba waɗanda zai iya yana wuce sauran yana ganin yadda gwamnatin suke tafiya ne tare da ra'ayoyin talakawa a kanta masu daɗi da marasa daɗi wayarsa ɗaya ta yi ruri da wani irin sauti mai taɓa zuciya da shi kaɗai ya san wanda ya sanya wa shi murmushi yake yi sosai a lokacin da ya amshi kiran kamar dama jiran kiran yake yi a'a mutanen sierra leone abin da ya fara faɗa kenan cikin taushin murya murmushi ta yi mai sauti bai ba ta dama ta amsa ba ya dora tun da aka samu dangi kuma sai aka manta da miji wannan wace irin amina ce ni idan na kira baya shiga ki kirga da agogo awanni nawa ne suka ba da kwanaki shida to duk sun tafi ne tare da bugun zuciyata na rashin samun wayaki ina fatan kun ɗaura kaya don jirgin ku zai taso daga lungi karfe biyu na ranar gobe ne insha Allah ta sauki ajiyar zuciya ta ce in na ce na gode ya yi kaɗan fa ban san da kalmar da zan gode ba ina roƙon ubangiji ya fi ni godewa a mu murmushi ya yi mai sauti wai don ya kwaso mata danginta take wannan godiyar mutum goma kacal ya ce ai akwai hanyoyi da yawa na gode wa miji ba da fatan baki ba akwai hanyoyin da za a gode min din ai in baki san su ba zan sanar da ki ina jiran ki amina da bashin da ni kaina ban san yawansa ba ki bacci mai daɗi da mafarkin ma'arub a cikinsa na barki lafiya ki gaida gogo cikin mutuwar jiki da rudewa amina ta sauke wayar daga kunnenta wata irin murya baban amina ke magana da ita a yau da bata taɓa jinsa da irinta ba bata sanya za ta kwatanta tasirin murya a dukkan gabban jikinta ba ta san dai ta kurda kowane saƙo da kowane lungu na jikinta ta yi masa illa ta saukan mai da wata irin kasala mai wuyar fassarawa washe gari sun cika kwanakinsu bakwai cif suka yi sallama da sauran 'yan uwan gogo waɗanda ba za a taho tare da su ba tabo suka bi suka ɗauki ƙannan mahaifin gogo uku da 'ya'yan yaye shi biyu suka zarto freetown suka tadda su an ta aishata sun gama shiri tuni ma'arub ya gama yi musu shirin tikiti da komai na jirgi suka taho najeriya to su jal'an sun yi mamakin daular da suka ga 'yar uwarsu hawa a ciki don a sanin su mijinta ba shi da komai har ya rasu bayan gidan da suke ciki da mahaifiyarta ta tambaye ta murmushi ta yi ta ce sanadin ilimin amina ne ranar litinin ita ce ranar da amina za ta tare a gidan mijinta kamin ranar ta kintsa komai nata har gwaguna ya mata faɗan ta ajiye tsofaffin kayan sa wata mana ta faye tsumulmula amina ta yi murmushi ta ce gogo ki bar min su a kowane canjin rayuwa da na samu ina son in rinka sanya yadda nake a baya in dinga tunawa kada in shagala in manta da yadda na taso Goggo ta taɓi baki ai falsafa nan ta ganke ta baki to manyan motoci biyar akilu direba ya kawo garin su amina aka kwaso gaba ɗaya dangin aminar manya da yara da matan baffannin ta kai har da waɗanda ba dangin iya babu na babu aka ɗura su sai gidan gwamnati su aisata kuwa motoci ne na alfarma daga mai girma gwamna guda uku don su kaɗai jama'a saliyo a cikin gari kuwa dukkan abokan arzikin gwaggo inna zule ita ce kan gaba su talatu masu aikin gwaggo abu nasu maganin akwabe su makwautan gwaggo na unguwar da suka baro da na sabuwar unguwa duk haka aka kwashe su zuwa gidan gwamnati sai a wannan lokacin mutane da yawa suka san waye ya auri dr amina masu mamaki sun yi masu gulma sun yi amma masu fatan alheri sun fi yawa kasancewar mahaifiyarta mutum ce wadda take zaune lafiya da kowa kuma ma'abociyar alheri masoyanta sun ranjaye makiyanta. aka buɗewa duk yan kawo amarya guest house wato bangaren baki aka ce ango ya ce su zauna su huta har tsayin kwanaki uku munna a gurin yan garin su amina abin sai ya baka dariya shi kuwa yasa aka yi ta cika su da liyafa iri-iri sai da ya kura haɗamar kowa abinci suna gani amma sun kasa ci saboda ƙoshi sun manta da wata amina wadda aka kai bene shagalinsu kawai suke yi to 'yan saraliyan kuwa a ƙasan bene aka buɗe musu tare da al'ummar hajiyar jikas ko da suka da amina da ɗakin aurenta ba su ma zauna sun kwana ba suka koma gidan gwaggo a motocin da suka kawo su bayan an gabatar da su ga hajiyar jikas to antilela ba ta ƙasar ta je umra wannan karan da gaske saudiyan ta je ba dubai ba musamman don ta yi addu'a allah ya ba ta haihuwa tunda likitoci sun kase mata komai a dubai ta gaggara ta koma ga allah don ta ji raɗi-raɗin ma'aruf yana neman aure hankalinta in yayi dubun neto ya tashi sai dai duk kwakwafinta an kasa gano mata wa zai aura saboda ba a sa a kafofin yada labarai ba yau satin ta ɗaya a can kuma sati biyu za ta yi hajjaji kas da jama'ata da suka karɓi amarya daga hannun danginta na uwa da uba suna nan a ƙasan bene washe gari za su koma jikas hajiya kuma lagos za ta wuce amina tana kusa da hajiya lullube cikin lafaya ta yadda ta zauna a ɗakinta da ke bene safe content ne kamar duka ɗakunan wanda ke kallon na mai gidan na lela kuma yana nesa da nata sai dai duk cikin tafkekin falo ɗaya suke hajiya da 'yan uwanta da kishiyarta lami hira suke har dare ya soma yi. hajiya ta lura amina ta fara gyangyaɗi da dare wajen karfe goma sha ɗaya na dare sai ta ce tashi haka amina mu je in raka ki ɗakin ki dare ya yi sai amina ta turo baki cikin shagwaba yadda dai take yi wa gwaggwanta don ba ta bambanta hajiya da gwaggo tana faɗin dan allah hajiya ki banne in kwana cikin mutane ni wallahi tsoro nake ji gidan yana da girma sosai na yi miki alkawarin gobe zan koma hajiya ta rasa yadda za ta yi da ita don ba ta so ta takura mata ta koma kukan nan da ta yi musu sadda suka ɓamɓaro ta daga jikin gwaggonta kafin ta ba ta amsa ma amina ta gyara waje a gadon ta yi kwanciyar ta bacci ya ɗauke ta to sadda angon ya shigo gidan karfe goma sha biyu na dare ta yi wajen hajiya ya fara dosa da takunsa mara amo wanda yake yi cikin natsuwa ya shiga ne don ya yi mata sai da safe ya wuce wurin amarya duk jama'ar ɗakin sun yi bacci wasu a gado wasu a ƙasa hajiya ce kaɗai ido biyu makure take a can kusurwar ɗakin kan sallaya tana lazimi ba komai hajiya sau da ke roƙa ba daga wurin ubangijin ta face nema waɗanta ma'arub dacewa a cikin wannan auren da zuriya ɗayi ba allah ya kare mata shi daga duk mai nufinsa da sharri ya ba shi alherin da ke tare da amina ya nesanta shi daga sharrin alheranta ya sanya ta zama marufar asirinsa kamar aisha ya kaɗa dukkanin fitintunu daga cikin aurensu amu jin murɗa ƙofarsa da sallamarsa ya sanya ta yi fatiha ta shafa bai shigo ba saboda mutane daga bakin ƙofar ya tsaya riƙe da marikin ƙofar hajiya ta amsa sallamarsa fuska ta cike da yalwa ya ce hajiya ba ki kwanta ba ta ce yanzu dai nake shiri don gobe sammako za mu yi zan je ganin amina a makaranta don an kai amina wata makarantar kwana ta yara 'yan firamare a lagos sannan na wuce jikas ce to ai bukin din naki na rana ne hajiya ba sai kin yi sammako ba a'a gara dai in yin don ta ji daɗi ya juya zai fita to allah ya ba mu alheri hajiya amin ga aminar a nan ma bacci ya ɗauke ta cak ya tsaya kamar bai ji daidai ba hajiya ta yi murmushi na yi na ta zauna a ɗakinta ta take wai tsoro take ji abu kuma da gajiya ba ta san da bacci ya ɗauke ta ba saura kaɗan ya ce taso ta hajiya wannan wani irin abu ne an taɓa yin haka amarya a rana aurenta ta kwana da yan biki to ni kuma fa hajiya kin daina suna da alama dariya ta kusa kwacewa hajiya saudi ganin ya kasa tafiya ya kuma kasa magana sannan ya kasa juyowa ta yi niyyar tashinta wata zuciya ta ce kyale ta yau ɗaya dai ta huta da gajiyar biki yadda ma'arub yake rawar kafan nan da kyar zai bata ta runtsa gobe mu bar muku gidanku ku karata sai ko ta ce ka ce sai da safe kuma ka tsaya ko in taso ta ne yi gaba yana faɗin a'a Allah ba mu alheri hajiya ta ce amin washe gari da safe su hajiya suka yi shiri suka wuce bayan ta raka amina ɗakinta ta yi mata nasihohi a kan ta zauna lafiya da laila ta yi haƙuri da ita kamar zamansu na baya ta yi musu addu'a suka tafi gida ya saura 'yan garin su amina a sashen baki suna ta sha'aninsu ba wanda ya damu da ya zo inda amaryar take banda ramma matar baffa biliya ita kan ta zo taya amina hira to his excellency bai shigo gidan ba saboda ayyuka masu yawa da suka tsare shi a ofis tun da aka fara hidimar auren bai ɗauki hutu ba sai yau wajajen karfe uku na yamma ya samu ya kira amina a waya ya ce shirya kayanki da abubuwan amfaninki da za su miki kwanaki bakwai za mu tafi abuja amina ta aje wayarta a gefe tana mita cikin ranta wace irin tafiya ce saboda allah daga kawo ta jiya ko 'yan biki ba su watse ba sai kuma su neme su a gidan su rasa abin take faɗi a ranta kenan ba ta san shi 'yan bikin yake son gujewa ba sun ishe shi sun dame shi yana son samun kaɗan cewa hakan nan da matarsa Rabban da ya ganta fatun kafin ɗaurin aure to hakan kuma bai hana ta bin umarninsa ba ta samu babbar jaka ta shirya duk abin da ta san za ta bukata ya fi ƙarfin yi hukunci ta ce a'a ya fi ƙarfin komai a gare ta ya sake kiranta a karo na biyu bayan ta idar da sallar la'asar a gurguje ke faɗin ki fito direba na yana bakin falon ƙarshe yana jiran ki zai taho da ke filin jirgi ba za mu haɗu ba sai a jirgi ina tare da jama'a sosai ina roƙon kada hakan ya ɓata ranki in gane sai kin yi haƙuri amina yanayin rayuwar tawa kenan ina fatan komai lafiya ta gyada kai kamar yana ganin ta lafiya kalau zan fito yanzu da kanta ta tura jakar ta ta waje bayan ta nada jikinta cikin wata lallausar ya fara mai ratsin shudi mai hasken sararin samaniya ta fece jikinta da turaruka masu sanyin kamshi kamun ta isa kasan bene wani ma'aikacin gidan ya zo don fita da jakata direban na su ya karbi jakar ya sanya a bayan mota ta shiga suka kama hanya tare da jami'ar tsaro ta mace a gidan gaban motar a takaice maruf da amina ba su haɗu ba sai a cikin jirgi zuwa abuja kar ku so ku tona zuciyar kowannen su a yayin da suka yi arba da juna domin ba za ku iya ƙididdige adadin farin cikin da ke ta ba a lokacin da amina ta zauna a kujerar da ke dab da angon nata karo na farko a tarihin rayuwarsu da ya kama hannunta ya rike cikin nasa ji ta yi tamkar magana su ya mana hannuwan nasu kanta ta sun koyar ta kasa haɗa ido da shi tana mai karɓar sababbin sakonnin farin cikin da ke shigowa zuciyarta bata iya ta dube shi ba amma wata rahama ta ji ta sauka a ruhinta shi ko ajiyar zuciya yake saukewa da sauri da sauri cikin ransa yana godiya ga mai tsarkin mulki da ya nuna masa wannan ranar wanda ya mallaka masa aminan nan da ya daɗe yana so da ƙauna lokaci mai tsawo ba don isarsa ko mulkinsa ba to sun sauka a wani katafaren hotel misalin karfe takwas na daren ranar gajiya ba ta bar amina ta tsinana komai ba ta yi alwala ta yi sallan magariba da isha da ta riske su a hanya a nan kan sallaya bacci mai nauyi ya ɗauke ta ta buɗe ido ne ta ganta tsakiyar wani ni'imtaccen gado rufin rub da lallausan bargo da ta ƙara bude idon ta juya sosai a can gefe bisa wata 'yar kujera da ɗan tebur a gaban kujerar marub ne yake cin abinci sai yake da ƙaramar t-shirt deep blue da bakin dogon wando sosai mata kyau irin na ranar nan da ta ganshi cikin ƙananan kaya yau fiye da waccan ranar saboda hadda hasken amarci tare da shi ya yi wani haske da shi wanke hannu ka taɓa in ji zuciyar amina suka kalli juna na 'yan daƙiƙu tana daga kwancen cikin bargo kafin ya tura tebur ɗin duka ya taso ya tako har inda take kwance tsayawa ya akanta ya kama kallonta kamar a lokacin ya taɓa ganinta gashin kanta da ya sha gyaran antijal an ya kwanta akan kan filon ya baje sai sheki yake da amina ta kasa jura kallon sai ta lumshe idanunta siriri ya fata bakinta ta nuna alamar ɗan murmushi.